in ka ɗebe kaɗan daga matan Chibok da suka kubuto daga Boko Haram tun sace su shekaru uku da suka wuce kuma suke ci gaba da karatu ba labari na gama gari kan sauran da ba mamaki dalilan tsaro kan sa gwamnati kange su daga gana daga kowanne a manema labaru. Alƙaluma sun nuna mata 276 ne aka sace tun farko 57 suka kubuto aka tsinto uku aka sako 300 ta hanyar yarjejeniya yanzu kuma ake neman saura 113 da kaulanin ko dukkansu suna raye ko kuwa akwai wani lamari aka san haka. Aisha Yusufu ta kungiyar BBOG da ita ma bata taɓa ganawa da matan ba ta ce lalle suna buƙatar kulawa ta musamman da ma yiwuwar nan gaba su koma gida. Gwamnati din ita ta san abin da take sanyi wacan kalin bata so mu gansu ba kuma har yanzu din wanda aka kawo mu gansu ba mu wannan bata dame mu ba yanzu din man sun suka niyya wai mu gansu muna nan kan tsaye mu gansu mu taimaka idan kuma suka niyya ba mu gansu ba duk wannan na gwamnati amma abu da da muke cewa iyaye ya kamata a bar iyaye su ga ƴaƴansu dan abin abin fargaba ne wallahi yanzu abin tausayi kaga iyayen da muke tare da su ana suna ta kuka kuma wasu daga cikin suna da cutan hawan jini da sauransu kuma wannan abu zai daɗa ƙara musu hawan jini ne kuma ba mu so irin wannan abun ba abun da muke kuka akai gwamnati ta yi abun da ta kamata a kowane lokaci kuma a rika ɗaukar mutane ana magana su most especially iyayen. a nasu bangare ɗaya daga iyayen yaran da 'yan boko haram suka kashe a sakandaren buniyadi ado malam madalla na gani 'yan gwagwarmayar na zakewa da yawa. yan brick back a girls nasiru ya kamata masu magana da yawan shugaban kasa su gaya musu banda 'yan matan cibok fa akwai irin uwayen 'yan matan cibok wanda ya fi ɗari uku boko haram sun tafi da su babu su babu labari labarinsu in kana maganan ai wannan a makaranta ne aka ɗauka ina na gamman college buniyadi igwa fa ka je kafin gari ya waye babu igwa an kashe yara sun fi ɗana da dan goni ali da ɗan lawan gujiya fes fes suke zuwa an kakkashe yaran nan a kobar gina ka yi wa ɗana bullet tara ban yi tari ba tango garinmu ya watse aisha ne ta zo yau burotai magana aka je ka bude. to su sani mu ma ƴaƴanmu kashewa ma an yi a gaban mu ba adadi an ɗebi matan abokanan mu an tafi da shi lawanin anguwanmu da kwakwace kwab gidansa ka ɗiba abu niyadi je gaisuwa ba wanda ya zo Abuja zanga-zanga. Kwamitin shugaban kasa da ke kula da arewa maso gabas ya ce a yanzu abin da ya sanya a gaba shine tsugunar da al'ummar yankin da 'yan Boko Haram suka raba da muhallansu na ainihi. Alhaji Tijjani Tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin. Yadda sojojinmu na Najeriya suka yi kokarin su kwato ƙasashe da kuma gurare daga wajen Boko Haram mu ne masu tabbatar da cewa farin hula na wannan area din sun sami ci gaba da rayuwarsu a yadda suke yi da amma ba fi ba shi ne shi shugaban kasa president muhammadu buhari ya nada wannan kwamiti wanda ya sa shi janar juma ya ciyarin saboda mu tabbatar da cewa mun mai da gurbi a inda aka rusa a nan yankin arewa maso gabar. Baya ga matan Chibok da ke bukatar samun natsuwa da ci gaba da karatu, gwamnatin kazalika na da wani shirin sauya tunanin 'yan ta'adda da suka tuba don cire musu mummunar aƙida. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.